biyo bayan ƙara taɓarɓarewar tsaro a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Shugaban 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da kansa ya jagoranci wani sintirin tabbatar da tsaro a kan wannan hanya. A irin abin nan da 'yan magana kan ce to tona tsakuwa ne don a baiwa aya tsoro. To sai dai kuma, awa hudu bayan wannan sintiri na shugaban 'yan sandan Najeriya. 'Yan bindiga daɗin sun aukawa garin jere da ke dab da Abuja, inda rahotanni ke cewar an sace sama da mutum goma sha hudu ciki har da mata da ƙananan yara. Waɗannan 'yan bindiga daɗi dai da ke sanye da kayan sojoji ɗauke da manyan bindigogi. Sun shiga gida-gida suna rora mutane kamar wake kuma hankali kwance. Bashir Isa Jere wani mazaunin garin ne da abin ya faru akan idansa ga kuma ƙarin bayanin da ya min. Muna zaune kamar karfe mintoci kaɗan zuwa sha ɗaya na dare. Mutane ma ba a shiga bacci ba ana ta ziga-ziga kasan lokacin watan azumi. Sai eh, muka ga yara na gudu. Ai barayi sun shiga unguwa kaza kaza. Kamar wasa kawai sai abin ya zo ya zama daga. Sun shiga ne silently suka samu wani ɗan karamin yaro suka rike mai hannu ai kai ya kai su babban masallaci gidan sarki to ina ji akwai wanda ya ba su labari ne suna suna da target sai suka samu wrong information and wrong direction ko da suka sayar da wannan masallaci inda suka ɗauki wannan mutanen suna shigowa suka sayar da wannan masallacin sai ana ina mai wannan gidan ina mai wannan gidan aka ce alhaji ne suka bai ma daga ya kulle gida ba suka shiga ciki suka ɗauke shi da mata suka fito waje to cikin wanda suka gudo ne muke jin labari ana cewa yana cewa ai ba shi ne sarki ba ba shi ne kaman suna neman sarkin jere ne kenan suna neman gidan sarki wai gida mai masallaci babban masallaci na gidan sarki sai aka sai yara suke cewa ai ba nan na gidan sarki ba gidan sarki na wurin ga dan inda suka tsaya akwai Gaban masallaci ne kyau a gun wangan gaban masallacin akwai gida sai suka shiga shi mutumin da suka dubi shi alhaji usman yanzu da ɗebe shi da matarsa suka gaba suka shiga wani gida ma shi ma suka ɗebe shi da iyalin suka tafi da shi har akwai mata masu daukan masu diban ruwa a tuka-tuka cikin dare nan ma suke gaba da wasu mutane da almajirai gaba ɗaya kawai mutum nawa ka diba a garin sun ɗibi mutane wajen goma sha uku. Da na nemi ƙarin bayani daga mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Muhammad Jalinge ya ce zai bincika kuma zai neme ni daga baya kawo lokacin haɗa wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba duba da wannan satar mutane na zuwa ne awowi 24 kacal da babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya ziyarci wannan yanki a wani sintiri irin na nuna ƙarfi aka yi wannan aika-aika to komai hakan ke nufi ga sha'anin tsaro Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a jami'ar Abuja. Cin zarafi ne a wurin IG in ma sun san wai su da IG suke magana. Ba su yadda yanzu da karfin gwamnati ba. Dan wannan zuwa da IG yi bai wuce barazanar akan cewa ya tattaro 'yan sanda kai ba iyaka ya zo wurin ya tsaya ya yi awa biyu yana bayani ya koma da duk 'yan sandansa da ya taho da su ya bar mutanen da suke wurin a yanda ya same su yanda a kowane lokaci dan ta'adda zai iya zuwa ya ɗauki bukata a kansu. to su kuma sun nuna mutane har yanzu su ne da dama akan hanya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria